السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد yan ana daɗe mana gaisar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tare da roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibada da muka yi inda muka yi kore kuma ya gafarta mana allah ya sa aljanna ta zama komar mu yan uwa masu albarka yau zan yi dajiya ne akan maganganun da muka tattauna a jiya zuwan mata masallaci wanda mun ji bayanai masu yawa a kansu sai dai bayan fitar mu to na samu waɗansu bayanai guda biyu wanda suka sa na fahimci cewa akwai buƙatar in sake dawo da wannan matsala a tattaunata domin da fito da abin fili inda yake Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu abu na farko shine akwai tunanin cewa ko wasu sun ce a hana mata zuwa masallaci a wannan masallacin da muke ciki saboda wasu abubuwa da suka faru a shekaran jiya lokacin da suka zo wajen sallah da su da kananan yara abu na biyu da ya dada haska ko sa a yi magana kan wannan shine hadisin abdullahi dan masud da waninsa daga cikin sahabbai da yake cewa manzan allah su sallam ya ce salatul mar'ati fi dariha khairun laha min salatiha fi baitiha ila akhirul hadith wannan hadisin hadisi ne ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallar mace a can ƙuryar ɗakinta ya fi a kan sallata falo kuma sallata falo ta salla a tsakar gida hakanan dai har ƙarshen hadisu wannan hadisi hadisi ne ingantacce kuma ina da shawahi cewa mace ta yi sallah a gidanta ya fi mata alkhairi to amma ainihin wannan hadisi ne da malamai suka tsaya suka kalle shi suka yi masa duba na tsanaki saboda kada ikaro da umarni da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayar cewa mata su je masallaci su yi sallah kamar inda ya ce e zanu linnisa ilal masaji fillayin ku yi izini ga mata da daddare su je masallaci abdullahi hadisa abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa ita manzo allah su salam ya ce ku bai wa mata izini su je masallaci da daddare wani lafazi ya ce amma gidajensu ya fi musu alkhairi din suka ce to nan ga umarni ga kuma labari sannan ga hadisin da muka wuce jiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in matar ɗayanku ta nemi ta je masallaci kar ya hana ta to sannan nan kuma hani ne ga biran a hana to sannan a zamanin manzo Allah sallallahu mata zuwa suna zuwa masallaci sai suka ce to wancan labari ne manzo Allah sallallahu yake bayarwa kamar manzo Allah ya sansani hali da ɗabi'a ta maza cewa za su iya hana matansu zuwa masallaci to maimakon a ringa samun rigima tsakanin mazaje da iyalansu har ma hakan ya kai ga rabuwar aure sai manzo Allah so sallam ya shar'anta cewa su sallar su a gida saboda kaucewa fada wancan yanayi matsalar ita ce umarni ya zo ya hadu da labari shi umarni sha'i ne shi kuma labari labari ne shi umarni nema ne shi kuma labari jiyarwa ne to a nan idan muka kuma ɓangaren usulul fiki wato nan umarni da manzala su salami bayar umarni ne ko nema ne cewa mata su je masallaci na fatan mun gane bambancin can labari ne yake bayarwa nan kuma umarni ne i bayar cewa ai musu izini su je da daddare kuma ya hana in sun nemi za su a hana su to wancan kuma labari ne yake bayarwa to shi kuma kowane lokaci ana rinjayar da isha'i wato abin da ake nema akan abin da ake ba da labari a kansa saboda shi labari sawabis ne shi kuma isha haƙa'ik ne ake so a tabbatar da su saboda haka malamai suka ce waɗannan da suke ba da eh, isha'i wato ake nema a yi su ne za a gabatar akan waɗancan na labari da haka ne al'umma ta tafi tun daga zamanin manza Allah sallallahu Alaihi wasallam har zuwa yanzu akan halittin zuwa mata masallaci da kuma hani ga duk mutumin da matarsa ta ce za ta je masallaci ya ce ba za ta je ba da haka ne Abdullahi dan Umar da ya roci wannan hadisi ɗaya daga cikin yayansa sai ce aiko wallahi ba za mu bar su ba yace id ban gaje ni a kirji imani zagin da tun da nake ban taɓa jin an yi irinsa ba yace ina ta da kai annabi ya ce kai kana ta za ku hana su yace zage ni in keta ni ban taba jin irin zagi irin wannan ba wannan sai nuna cewa wannan din azima ne wato shine abin da ake so kishiyar wancan wato ruhsa ce wato kenan sai mu fahimci anan an wa mata rangwame ne su sallah a gida Allah ya mu maza su an musu rangwame ba sai sun je masallaci ba amma mu maza dole sai mun je masallaci mutum ba zai salla a gida ba sai da uzuri na ba wato ba yadda zai na lallai ilalla dole ba zai iya zuwa masallaci ya salla ba sannan zai iya yi amma ita mace ko da za ta iya zuwa masallaci ita kuma an mata rangwame cewa ta yi salla a gida sai dai wani hadisi da yake cewa wai sallar mace ita kadai ta fifici sallar ta cikin jam'i da lada 25 wannan hadisin ba ingantacce bane kamar inda Imam al-Albani a cikin silsilatu ya yace wannan hadisi ba ingantacce bane da aka yi wa masu albarka mu yi duba na tsanaki ga waɗannan al'amura mu lura cewa Allah subhanahu wata'ala ina shar'anta ibadu kuma yana neman mu da mu aiwatar da waɗannan ibadu kada ainihin damuwa ko abin da suka haifar ɗin isa mu kuma mu je mu namu abin da ba daidai ba amma idan maslaha ta kunshi sai an hana su zuwa to wannan kuma babu laifi saboda zuwan su in ba zai haifar da maslaha ba to shikenan sai ya zamanto an hana su amma dai a tabbatar da cewa an dauki matakan da suka kamata gabanin akai ga wancan ainihin yanayi to sannan su mata su dinga samun nutsuwa da kwanciyar hankali a tare da su akan abin da ya shafi zuwa masallaci idan za su je in an bar su su je in ma sun ga mazajensu ba sa so to su yi haƙuri shi ne fa alkhairi gare su maimakon a zuwa ana samun kunci da damuwar rai to sannan mun sani ga baki ɗaya cewa kashe sha'irar zuwan mata masallaci wannan kuma kashe sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ɗaya hatsarin da yake fuskantar hakan kenan don haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su suna zuwa tun a zamaninsa tare da abin da Allah ya nuna masa cewa za su canza hali da ɗabi'a za su canza yanayin zuwa masallaci amma sai abin da yake kan dagarki garki ya gaya musu abubuwan da ko ya faɗa abubuwan da su mata idan suka ji su to za su ji tsoron Allah su ainihin kame gabinan abin da aka hana su lokacin da suka je masallaci kamar yadda ya ce duk matar da ta yi kwalliya ta fita ta sa turare ta tafi masallaci fahiyar zaniya to mazinaciya ce hadisin abu huraira ya ce allah ba zai karɓi sallata ta ba har sai ta je gida ta yi wankan janaba ta sake yin sallah sannan ne allah subhanahu ta'ala zai karɓa da sauran maganganu da manzo allah su sallam ya faɗa waɗanda suke cikin irin wannan tsari domin su matan su koma kan siddi su san menene ya kamata su yi domin tsayar da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zuwa masallaci to sannan su sani duk macen da ta zamanto dalili na hana mata zuwa masallaci to kuma ita ta zama tsinanniya fadar Allah subhanahu Ta'ala sura ta biyar suratul ma'ida ya ayyuhal ladhina amanu la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu Ƙur'ani tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin Allah ya ce ya koma su imani kada ku ringa tambaya akan abubuwa waɗanda ƙarshe an bayyana muku hukuncinsu za su ɓata muku rai Allah subhanahu wata'ala ya yi muku afuwa ne a kansu amma in kun tambaya lokacin da wahayi yake sauka to za fa a bayyana muku su kuma ba za ku ji daɗi ba kuma sai zamanto abin ya zama damuwa a tare da ku amma Allah ya yi muku afuwa kada ku ringa waɗannan tambayoyi lalle Allah mai gafara ne mai haƙuri ne sai ce mutane gabaninku sun yi irin waɗannan tambayoyi bayan an bayyana musu kuma suka kafirce gabanin imani da abin da aka gaya musu ƙarƙashin wannan sai manzo Allah so ya ce mafi sharrin mutane shine mutumin da ba a haramta wa mutane wani abu ba amma dalilin tambayarsa aka haramta musu shi to kenan kamar yanzu duk matar da an bar mata suna zuwa masallaci dalilin abin da ta yi a masallaci sa aka haramta wa su matan zuwa ko aka hana su to ita kuma ta zama tsinanniya ko ta zama fi shirin mutane Allah ka tsare mu saboda haka yan wa masu albarka ma haɗu ga baki ɗaya mai ƙoƙarin gyara yanayi da ɗaukar matakan da suka kamata domin tabbatar da cewa an kauce faɗa hatsari da kuma tabbatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da fata Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai waɗannan ibadu da za mu yi Allah subhanahu wataala ya amsa mana waɗanda muka yi a baya ma ya amsa mana waɗanda za mu yi a nan gaba Allah ya amsa mana kuma ya yafe kurakuran da muke yi Allah isa aljanna ta zama komar mu Allah ya mana gafara Allah ya mana jagora ya tsage kunci ga biran rayuwar mu ya yalwata rayuwar Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin al'amuran mu وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم الى الإلام الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته